tare da sallama a gare ku da fatan kudaden lahiya da wannan maraitar laraba 28 ga watan oktoba yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka kan mitoci 25 da 22 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar muku da shirin jamila kabiru fage tare da halima jumrau Shin abin da ke faruwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya matsala ce ta 'yan wannan yankin su kaɗai? Ko kuma matsala ce da duka Najeriya da 'yan kasar Najeriya? Wai ma duka 'yan ƙasar Najeriya ne suka san halin ukubar da 'yan arewa maso gabas ke ciki saboda masifar 'yan Boko Haram? Na farko tukunna waɗanda ba sa arewa maso gabas ba su ma san me yake faruwa ba. Sani tsaro a ƙasar nan ba na mutum ɗaya ba na dukan kowa da kowa. mutanen ƙauyuka malamai fastoci da matasa ku biyo mu ku ji wannan muhawara a zauren matasa wanda yau ya da zango a jihar bauchi to shi ma waɗan iya a yau ya zamna ya yi wani zirhin tunani ya tantance wata gaskiyar da duk 'yan najeriya ya kamata su sani musamman ma 'yan arewa shugabancin hukumar zaben najeriya dai ya kamata a gane tun daga karban yancin kai abu ne a fayyace cikin mutane goma sha biyun da aka taba naɗawa goma 'yan kudu ne kuma biyu ne 'yan arewan da ake ta cece kuce. Yanzu haka muna tare da Ahmad Abubakar Dakta mai sharhi da fashin baki da kuma lura da al'amuran yau da kullum wanda ke Kano. Mun gayyato shi ne yau domin mu tattauna kai tsaye a kan shirin shugaban kasar Najeriya na musamman domin farfado da yankin arewa maso gabas bayan durƙushewa sanadiyar rigingimin 'yan Boko Haram. To amma kahin nan sai kun ji amsoshin tambayar da muka yi muku akan mahimmancin arewa maso gabas ga ci gaban Najeriya da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta Najeriya. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin yau da gobe shirin matasa. Jama'a ku ba mu aron kunnuwanku na basira ku saurari saƙon da ɗan yake tafe da shi da wannan yammaci. Isa Lawal Ikara Jamuji. yau a cikin wata inuwar bishiya na iske ɗan iya a zaune na ce a'a dan iya ya garin ne ya ce ɗan uwa wani abu ne ya shige min duhu kuma na rasa yadda zan in gane washin mai yasa wasu 'yan kudu ke jin tsoron 'yan arewa ne dubi dai yadda hukumar zaben Nigerian da aka ce Amina zakar ta hau kujerar ta dandan ne wasu 'yan kudu suka dinga suka har ma wasu na tsine-tsine yanzu kuma an ce farfesa Mahamud ya rike hukumar tun da masani ne na ga wup wasu 'yan kudin har sun bulla sun fara tone-tone wai har cewa suke shugaba ba buhari dai ya nuna shi na 'yan arewa ne shi yasa nake ganin ya zama wajibi mu miƙe don wayar da kan mutane na ce to dan iya kasan nifa bana cikin masu daka ta shugabannin da ke dasa bambance-bambance don na san ko daga wannan bangare mutum ya fito Najeriya daidai ce amma dai duk da haka akwai abin da ya kamata in tantance shugabancin hukumar zaben nigeria dai ya kamata kamata a gane tun daga karban 'yancin kai abu ne a fayyace cikin mutane goma sha biyu da aka taba nadawa goma 'yan kudu ne kuma biyu ne 'yan arewan da ake ta cece kuce sabo kawai da wasu idan suka ji an ce ga farfesa daga arewacin Najeriya sai ka ga duk sun ɗumauce amma ina ga koma me mutanen kudu za su ce kamata yi talakawan Najeriya su gane abin da ake nema ga shugabanci shine mutumin da ya dace kuma kuma daga wani bangare wanda aka nada ya fito abin da ya kamata talakawa mu tsaya shine mu dai a kawo mana wanda zai jajirce idan ko ba haka ba da sani irin wannan maganar bangaranci da tumasanci za ta kai ga kasar mu ta su kurkuce dan yace ce na ikarani babbar damuwa ta ma da wannan kasa ita ce yadda manyan kasar mu suka rarraba kawunan mu na ƙasa yanzu ta kai ga idan gwamnati ta kawo wani sabon shugaba a kan wata hukuma ta dasa sai kawai ka ji 'yan ƙasa daga kowane bangare na ta sa'insa shi yasa gashi nan abu sannu sannu kamar wasa ci gaban da muka samu wurin shugabanninmu na farko wasu na ta son a ba su dama su bi su lullusa saboda haka idan har muna so mu samu roman demokradiyyar da kowane ɗan ƙasa zai lasa ya fa zama wajibi wajibi mu daina raba kawunan 'yan ƙasa zuwa sa-sa-sa-sa kuma maganar hukumar zaɓe ai mun yi dace tun da farfesa ne ya gaji farfesa kenan ko ba komai a fagen ilimi da sanin makamar aiki ya zama gagari gasa na ce to ɗan iya tun da dai wannan magana ta taso ne a kan hukumar zaɓe kamata yi mu natsu kada mu bari wasu tsirari su gara kanmu ta kai ga mun ɓaɓe don ko ko bahaushe ya ce da sabon gini fa ga saboda haka idan idan farfesa ya gaji farfesa ai kaga komai zai tafi babu wani raɓe-raɓe shi yasa nake ganin babu dalilin bari wani ya kawo mana shugaba riɓaɓɓe wanda zai yi sakacin sakin tsarin tsara zaben ya caɓe don ko wanda bai san aiki ba ba zai iya komai ba illa ya bi ci gaban da muka samu ya dandaɓe. a maimakon a ce gashi nan ya ƙawata mana tsarin zaben ƙasar mu yayi kyau kamar amarya ta yi lallaɓe saboda haka mu 'yan ƙasa idan muka ga wasu na neman bin ci gaban da muka samu su lullube ya zama wajibi mu yi dukkanin mai yiwuwa kada mu bar ƙasarmu mu ta kwararrabe. Mun yi muku tambayar cewa ko menene mahimmancin Arewa maso gabas ga ci gaban Najeriya da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta Najeriya? Ga yadda kuka amsa mana ta Facebook. babban abin da ya dame mu mu 'yan arewa maso gabas shine matsalar tsaro da rashin aikin yi kuma ga talauci da rashin ci gaba na wannan yanki sako daga ismail ahmad yalwa unguru hakika ziyarar da mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa osibanju zai kai zuwa jihar borno tana da muhimmanci ga 'yan arewa domin ganawa da mutanen game da muhimmancin yankin arewa maso gabas ga ci gaban najeriya da ma duniya baki ɗaya yayi daidai fatanmu Allah ya kawo wa jihohin Borno, Adamawa, Yobe zaman lafiya da ma Najeriya baki ɗaya amin. Sako daga bashar kansila mai tukunya diri. Tabbas arewa maso gabashin ƙasar nan ya samu ƙaddara za mu kira ta na rashin zaman lafiya da ya yi sanadiyar durƙusar da tattalin arzikin yankin. To amma ziyarar da mataimakin shugaban ƙasa zai kai a yankin za ta ba da damar samun hanyoyin warware wasu daga cikin matsalolin yankin na rashin zaman lafiya da ake danganta yankin da ci baya saboda abin da ke aukuwa a arewaci maso gabashin kasar nan sako daga abbas sa'ad mahuta hakika ziyarar da mataimakin shugaban kasar najeriya professor yemi osibanjo zai kai yankin arewa maso gabashin najeriya abu ne mai kyau sako daga abubakar baban rabi sarina kwarai kuwa sha'anin tsaro ya kawo koma baya a yankin kuma yankin arewacin najeriya yana da mahimmanci ga al'umman najeriya baki daya ko da kuwa ta bangaren noma da kiwo. Sako daga Adamu Muhammad Korema. Allah ya fi mu sanin me yasa ya halice mu a can. Ko da ba mu da abin da ke kawo wa ƙasa ci gaba, rayuwarmu tana da mahimmanci kuma a tambayi mutanen lagos Sako daga Ilyas Dide. Gaskiya yankin Borno yana da mahimmanci a Najeriya. Na farko, yana da iyaka da Cameroon, da Nijar, da Chad. Za a ɗauki kaya daga Benin, daga Ghana zuwa Borno daga nan a kai zuwa Chad ko Kamaru ko Bangi, kai har zuwa Sudan. Na farko kenan. Na biyu, Allah ya albarkaci yankin da noma. kamar Borno, ko noma kaɗai muka riƙe ya ishe mu, kuma muna da mai. Ga Chad Basin, a gaskiya matsalan 'yan ta'adda ya kawo ci baya sosai a yankin. Sako daga Muhammad Shitta Abdulrahim. Wai shin abin da ke faruwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya matsala ce ta 'yan wannan yanki su kaɗai? Ko kuwa matsala ce ta duka Najeriya da 'yan ƙasar Najeriya? Wai ma duka 'yan ƙasar Najeriya ne suka san halin ukubar da 'yan arewa maso gabas ke ciki saboda masihar 'yan Boko Haram? Yaya duka 'yan Najeriya za su haɗa ƙarhi da ƙarhe su kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a yankin arewa maso gabas? Zauren matasa ya duba waɗannan batutuwa a muhawarar da Abdulwahab Muhammad ya jagoranta a garin Bauchi. Masu muhawara su ne Sunana Ili Idi, retired assistant superintendent of police. Sunana Ibrahim Bello Shira, mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma na aikin jarida. Sunana ambasado Aminu Garba Sidi, chairman na kaddamar da zaman lafiya tsakanin musulmai da kirista, coordinator ne kuma na Interfaith Mediation Center na Kaduna. to batun da shi ne a wannan batun boko haram idan za mu yi tuna a satin da ya gabata maiduguri ta yi fama da tashin bama-bamai inda ya kai ga akwai wani shiri da wasu kungiyoyi sun shirya za su je ba su je ba saboda wannan abu to amma shi mataimakin shugaban kasar najeriya osibanjo ya je inda ya jaddada wa al'ummar wannan yanki cewa najeriya dai a su 'yan najeriya ne kuma kulawa da ganin an tsamar da su daga cikin wannan matsala abu ne wanda yake zamanto dole to inda ya buƙaci ma sauran jama'an ƙasa kowanne ba da nasu gudumawa to retired asp idan zan fara da kai menene ga ya kamata dai a ɗauka ga dukkan ma 'yan najeriya a dangane da wannan matsala da ake fama da shi jama'a assalamu alaikum abinda sanin tsaro a ƙasar nan ba na mutum ɗaya ba na dukan kowa da kowa tunda in ƙasan ba lafiya kowa ma ba da lafiya amma abin da nake so in faɗa kuma akwai su jami'an tsaro suna da wani abin da su ma suna da matsala akan wannan abin saboda wanda kai ba kai ka halice shi ba sai ka ce kwanansa ya kusan karewa ko kuma lokacinsa ko kwanakinsa a irge waɗanda suke da mukami ko kuma baka san inda suke ba ba a musu wannan eh, gadara ɗin shi yasa su ma suna da laifi waɗannan mutane in sun ji su ma su ya kan tashi tunda aka ce kwanansu ya kusan karewa ko kuma lokacinsu ya kusa wanda ka faɗa masa su ya kusa je abin da duk ya kamata ya yi amma ya kamata a fito da hanyar lallabi kamar yadda lokacin yara addu'a ya yi ɗan garin shugaban kasa dan arewa aiji na dan sanda dan kudu shine ce to shi je sasanta da mutanen Niger Delta ko da yake nasu dina lokacin akan dukiya ake so wannan kuma na Boko Haram akan addini ne yana da wuya ka hada biyu yana da wuya ka hada biyu addini da neman kuɗi wani addinin nan yana ya sun hakikance in sun bar duniya sun samu aljanna to shi kuma duniya dukiya a duniya ake barinta shi yasa din ba a samu matsala sasantawa da neja delta kamar yadda za a samu matsala kan yan boko haram ba to malam ibrahim dan jarida shin naku tunani da kuma ganin abubuwan da yake gudana wannan al'amari da addabi ma shiyar arewa maso gabas wanda wasu suke ganin al'amari ne kawai da ya shafe arewa maso gabas bai shafe su ba to haka ne jama'a assalamu alaikum wato ni idan zan duba wannan al'amari in duba shi ta fuska biyu na farko tukunna waɗanda ba sa wato arewa maso gabas ba su ma san me yake faruwa ba shi wannan tashin hankali ya kai ga wato wani bai ma san ina iyalansa suke ba ya bar gida matansa sun yi wani guri 'ya'yan sun yi wani guri an kashe wasu saboda haka sai ka san wannan me yake gudana ma tukunna kafin ka san yadda yake kuma babu ƙasar da za ta ci gaba a duniya idan akwai tashin hankali kuma kamar yadda asp ya faɗa ni ina da kamar dan bambancin ra'ayi akan wannan dalili shine ni na fuskanci boko haram ba harka ce ta addini ba siyasa ce da aka yi ta wata kullalliya akwai lauje cikin nadi in ka lura gwamnatin da ta shuɗe kamar ni ga zatona ko kuma yadda muka duba al'amuran shine kamar ba ta da kyakkyawar niyya wannan boko haram ya kare. san don ana samun wasu ah, rahotanni ana samun wasu kullalleniya a cikin tsakanin jami'an tsaro din don bayar da za a yi a ce ka ɗebo jami'an tsaro daga abuja ka tura su borno bayan kuma shi gwamnan borno ko gwamnan yobe shine yake kula da tsaro na jiharsa su zo su yi abin da za su yi su koma ba su a san ina za su je ba ina suka je ba su waye suka zo ba saboda haka dole aka rika samun sabani aka rika samun munafurci a gaure a cikin wannan harka saboda haka mu mun zargi gwamnatin da ta shuɗe ma cewar in ba ta ciki to ba ta da niyyar a magance wannan to yanzu abin da yake gudana shine a wannan gwamnati ta yi niyyar yakar boko haram kuma ta yaki boko haram domin kamar yadda na faɗa maka boko haram ba addini ba ne don idan aka shiga ciki za a samu akwai wa'anda ma ba musulmai bane kuma akwai musulman da ba su ma san menene musuluncin ba saboda haka kuma ta'addancin da suke yi wanda bai da addini ba zai wannan ta'addancin ba saboda haka yanzu da aka fitine su aka fantsa masu daga jeji sun yo gari to babban abin takaicin shine suna cikin gari kuma cikin garin nan jama'a sun san cewa lallai wa'annan mutane akwai su a cikin gari a cikin gidajensu ko a makwabtansu sun ki ba da haɗin kan da za a tona asirin na mutane a magance wani abu saboda haka wannan yaƙi ya zama kamar yaƙin sunkuru saboda haka idan ba mutane na arewa maso gabar musamman ma mutanen borno adamawa da yobe duk wanda suka san cewar ko kuma suke zargin cewar yana da hannu ko kuma yana da ruwa a cikin wannan sun nuna shi ba to wannan yaƙi ba zai kare ba alhaji aminu sidi to ya ka nazarci wannan yanayi na shirya arewa maso gabas abubuwa ne da yawa wanda muka yi nazari a kai na farko akwai rashin ilimi da faɗakarwa a ƙauyuka domin duk abin da ake neman haɗin kai yan boko haram nan da masu tashin tashina a wannan fanni da ƙangi da jihohin da suke suna zaune ne a ƙauyuka a ƙauyuka nan kuma sai aka samu mutane suna nan ne kara zube babu ilimi ba faɗakarwa game da abin da suke ciki da kuma barazanan da suna ganin in sun ilimantar da jami'an tsaro game da abubuwan da ke gudana za a halakar da su wannan abin ya faru ba ɗaya ba biyu ba saboda haka yaƙi na cimma burin yadda za a dakushe boko haram yana neman haɗin kan mutanen ƙauyuka malamai fastoci da matasa kamar inda aka samu volunteer ba a maiduguri ya kamata a ce akwai cikakken irin wannan adamawa akwai cikakken irin waɗannan matasa masu kyakkyawan niyya a yobe a nan bauchi akwai 'yan kwamiti har ma jos yanzu kaga abin yana zuwa wajen jos ya zama akwai irin waɗannan haɗin kai na 'yan kwamiti kuma gwamnati ya kamata ta tallafa musu ɗaya kenan na biyu ya zama da bayan wannan faɗakarwan a tabbatar da cewa jami'an tsaron nan suna ƙoƙarin samun wasu labaru sahihai a kan waɗanda suke yaƙa ba za su cimma buri ba sai an dinga ɗan bada wani abu saboda me saboda matasan da yawansu ba su da abin yi yaro ne ya sadakar da rayuwarsa ya zo yake cewa ya ga inda ake yaƙan waɗannan ko gungun mutanen nan suna ƙauye kaza bai san cewa a cikin gidansu akwai memba nasu ba nan da nan za ka samu cewa shigari an kashe shi ya zama na waye ya faɗa masa ya ya samu labarin sai ka samu cewa dole ne in ana son a cimma burin nan jami'an tsaron na su ma ya tantance su domin a cikin su akwai bara gurbi a cikin gidajen mutane akwai bara gurbi to alhamdulillah kamar yan jtf na maiduguri suna iya kokarin su anguwa anguwa suna kokari su kama waɗannan yaran amma iyayen wasu saboda ribar da suke samu na dollars suna cin kaji da miyarsu mai kyau suna ɓoye shigowan 'ya'yansu da abubuwan da suke ɓoyewa a gidajensu da mai da bindigogi kamata yi in an samu yaro da irin wannan uban yaron shi ma a hukunta shi makwabta da sauran masu gari in suka gani yanzu har ma a namu nazarin ana ganin hakimai suna cikin irin wannan abubuwa wasu sarakuna da su ake almudanan haɗa kai a cutar da al'umma kamata yi duk wanda aka samu komi kamarwa kamata a hukunta shi saura su ga misali wadda kuma iya kawo gyara ya bada labarin inda aka cimma burin wani abu a ɓoye sunansa a bashi tallafi idan ya samu tallafin nan wani ma zai sake zuwa ya bayar domin tallafin nan shi ke kawo wannan rudani bayan wannan sai zaman a ci maka musamman masallatai kana zauna kara zube ba ma mai a adama yobe ba har ya kamata a ci maka bauchi da da, da jos an zuba ido musamman sun fita adi ko da asuba ko kuma da mangariba inda aka samu duhu duhu ka samu yara ne wanda mai yiwa an san su ana zargin su daga nesa zaka iya gane su amma yamma na yi sai kowa ce ya alwala ya shiga dole ne a samu wasu an raba su biyu su yi la'akari da rayuwar wasu wanda za a yi sallah lafiya lau ya zama na wasu kuma sun kare wannan masallaci da jama'a duk wanda aka gan a yi nesa da shi wanda ba a yarda da shi ba a bincike shi. To masu saurare kamar da muka gaya muku yanzu haka dai muna tare da Ahmad Abubakar Dakta mai sharhi da hoshin baki da kuma lura da al'amuran yau da kullum wanda ke Kano kuma mun gayyato shi ne yanzu haka domin mu tattauna da shi kai tsaye a kan sabon shirin shugaban ƙasar Najeriya na musamman domin horhoɗo da yankin arewa maso gabas bayan durƙushewa sanadiyar rigingimu 'yan Boko Haram. shirin da ake kira pine da turanci wato presidential initiative for the north east kwarai da gaske yawa to mala abubakar ahmad kana abu ahmad abubakar kana jin mu kana tare da mu yawa ina tare da ku ina ji to salamu alaikum assalamu alaikum kamar kamar kana nesa ba ma jinka ko zaka dan ƙara sauti alhamdulillah ina jin ku Ah, yawwa to da farin harku Ahmad Abubakar Dakta mai ka sani game da wannan sabon shiri na shugaban kasar Najeriya na Pine din nan Presidential Initiative for the Northeast. To wannan shiri na the Presidential Initiative for Northeast Najeriya wani sabon tsari ne wanda shugaban kasa ya fita da shi nan wanda ita gwamnatin Najeriya za ta yi amfani da tare da haɗin kai a matsayinta na gwamnatin ƙasa da ɗaya da sauran hukumomi na jihohi sauran kananan hukumomi da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu akan irin gudunmawar da za a haɗa a taro a taimaka domin sake bunƙasa wani yanki na arewa gabas ita gwamnatin najeriya ya fitar da wannan shiri na musamman karkashin ofisinsa shi ya sa ma ake cewa shirin presidential initiative for the northeast wato wata gudunmawa ta musamman daga ofisin shugaban kasa domin sake gina bangaren arewacin najeriya maso gabas wanda kusan shekaru goma zuwa sha baya ake ta fama da rikice-rikice da rigingimu wanda ya janyo asarar rayuka janyo kasuwanci ya taɓarɓare harkar zamantakewa ta taɓarɓare harkar rayuwa ta taɓarɓare mutane da dama na yankin sun bar yankin sun yi gudun hijira wanda suke ciki gaba ɗaya rayuwar ta lalace babu wani cinikayya babu zamantakewa mai daɗi babu kwanciyar hankali abu dai ya taɓarɓare gaba ɗaya gurin ya zama ga shiga yadda yake daga mm-hmm. shugaban ƙasa da sauran hukumomi za su haɗu kuma za a kashe kusan kuɗi naira na gugan naira sama da naira biliyan ɗari biyu wato akalla a lissafi irin na turai za a kashe wajen dala biliyan ɗaya da wani abu a wannan shiri. Mm. Ya wato Ahmad Abubakar Dakta ta yaya mazauna yankin Arewa maso gabashin Najeriya za su tallafa su taimaka domin wannan shiri wato ya samu aiwatarwa nan da nan cikin gaggawa. To alhamdulillah lokacin da aka ce hukuma ta kawo irin wannan shiri wato na farko a fara da hukumomi da suke kasa kamar karamar hukuma kamar kungiyoyi masu zaman kansu da kuma a su kansu gwamnoni da suke jojin wannan yanki akwai gudunmawa da za su bayar girma mai muhimmanci sannan ita hukuma ta bangaren gwamnatin tarayya ta ba da na turka wanda za ta bayar shi irin wannan an ce za a gudunmawa ba harka ce da an ce gwamnati za ta kashe misali biliyan ɗari biyu ba kawai kuɗin za ka kalla ba kai da za a yi kun akwai wani gudun gudunmawa da zaka bayar alal misali za a samu wata jiha misali a ce jihar maiduguri ah, jihar borno an je wani kauye misali an ce za a gina musu sabon asibiti za a kawo musu kayan ayyuka to akwai buƙatar lokacin da ake aikin gine-ginen da mutanen kauyen su su ba da su na account da kansu ne gwamnati da su a zuwa ba sai gwamnati ta ba su gwamnati muna buƙatar asibitin nan gashi zo ai mana idan an zo ana ginin ba wai gwamnati gwamnati za ta kawo kayan aiki to amma akwai abubuwan sa ne asibiti don ne amfana da shi so da haka tare da aikin idan za mu amfana ba gwamnati ce za ta mutanen zaɓe da biyayi mutanen gurin ba za su fitar da wani asusu Ahmad Abubakar dakta muna da sauran tambayoyi amma layin wallahi su da kyar ake jin ka idan mu da ke nan ba ma jin ka ban san masu sauraron mu a rediyo in ma suna jin abin da kake faɗi ba saboda haka a cikin wannan shiri na farfado da arewa maso gabas ya kamata har da layin wayar talho a gyara sosai saboda mu rika <laughs> tattaunawa da irin ku kuna bayani mutane na fahimta. Gaskiya. insha Allah ma samu da dole za mu taɓo wannan maganar wani lokacin ba amma eh. kan yanzu da ba ma eh, ganewa eh, sosai insha Allah ba ma ji sosai kuma lokaci ma ya kawo kai saboda haka mun gode sosai Ahmad Abubakar dakta wani lokaci za mu sake gayyato ka da fatan Allah ya sa layi yayi kyau sai ka yi cikakken bayani mun gode sosai Alhamdulillah. Yawwa eh, yanzu a eh. madadin Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Chang. Ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobawar haka da izinin Allah. Ku kyale shashanci an sharri ne. Tattalin kuma ta sa hakinmu ne ba ma daina. yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.